siyasa tsakanin tsohon gwamnan Rivers Nelson Wuke wanda yanzu shine ministan Abuja da kuma shi gwamna mai ci yanzu a Simfu Bara. To ganin yadda abin yake nema ya zamo wani abu na tashin hankali da kuma ɗaukar hankali kwarai da gaske shi yasa shi shugaban ƙasa ya kira wannan taro domin tattaunawa da ɓangarorin biyu tare da sulhunta su kuma alhamdulillah taron ya samu nasara an samu tattaunawa kuma an samu cimma matsaya wanda duka bangarorin biyu sun halarci wannan taro tsohon gwamna wike da kuma gwamna yanzu mai ci fara hakanan kuma akwai shugaban jam'iyyar pdp na jihar rivers da kuma na jam'iyyar apc da kuma kakakin majalisar jiha din da kuma dai wasu mukarraban gwamnati menene ake fatar a ga waɗannan ɓangarorin sun yi shin za a dawo zaman Majalisar na bisa ga ka'ida ba magana yunkurin tsige-tsige ko idan tsohon gwamna ya je a ci mai zarafi da dai sauran rigingimun da ake tsara ko aka tsara cewa za a yi a wannan jihar an cimma a kan cewa 'yan majalisa da aka suka kubar jam'iyyar pdp suka koma apc maimakon korarsu da majalisa take kokarin ta yi an ce dawo da su su zauna a majalisa sannan kuma shi gwamna kokarin da ake na yunkurin da shi shugaban majalisa ya fara yi na kokarin tumbuke shi a dakatar da wannan magana a manta da ita sannan kuma kwamishinoni da suka ajiye aiki sakamakon wannan rashin jituwa tsakanin su wa'annan manyan jihar guda biyu su ma an ce za su koma bakin aikin su za a sake mai da sunayen su majalisa domin a mayar da su kan kujerunsu. su haka nan shi kuma gwamna akwai batun kasafin kuɗi an ce ya ƙara mayar da kasafin kuɗi din majalisa domin idan ba a wanta ba ya kai kasafin kuɗin ne a majalisa ƙarƙashin mutum hudu da suke tare da shi wadda su suka ce sun tantance kasafin kuɗin kuma har ma gwamnan ya sa hannu amma an ce a mai da shi a gaban majalisa domin a tattaunawa a hanyar da ta dace hakan nan akwai kuma batun cewa hakokin yan majalisa a sakar musu shi ya zama na cewa duk wani abu da ya zama na hakin su bangaren zartarwa na jiha din su mayar musu to wannan kamar za a iya cewa an a koma yadda dai ake da ya zama na kafin wannan turka-turka din a kowane bangare a kar yi kokarin cin zarafi ko kuma kokarin kuntatawa ɗaya bangaren a zauna lafiya To amma kamar me idan aka samu wannan maslaha ta shimfiɗu wani matakai aka ɗauka ko aka tsara cewa za a bi domin kada irin wannan tashin hankalin ya sake kunno kai tun da kasan sha'anin siyasa ba lallai ne wannan jinkirin da aka samu ya zama mai ɗorewa ba. an yi abin a rubuce ba wai an yi magana ce kawai ta fatar baki ba an yi a rubuce wanda kuma jigajigai da suka kamata sun sa hannu shi wuke ya sa hannu gwamna din ya sa hannu akwai sa hannun shugabannin jam'iyyun guda biyu da kuma spika din na majalisar jihar akwai kuma sa hannun shi shugaban ma'aikatan fada shugaban kasa da kuma mai ba shugaban kasa shawara a bangaren tsaro malamin gurbara duka sun saka hannu a wannan takarda nuna cewa ya ce wadda ba ta wasa ba kuma shi shugaban kasa ya ja musu kunni da kuma nuna cewa dole duka bangarorin su ajiye makamansu su bari a zauna lafiya a yadda ya kamata